Allah. Ina son ka tunani. Babu wacce za ta iya aurenka. Ta yi maka hidima tsakaninta da Allah. Ni kaɗai ce a matan duniya, wacce ba za ta taɓa gajiya ba. Ne Nebiler. me yake faruwa ne a gidan nan kan? Abba, idan har kana son farin ciki na, ka amince a yi auren nan. Idan har ba ka amince ba, wallahi tallahi, na rantse da girman Allah komai zai iya faruwa da ni. Ina tsoron kada ni ma na kwanta na yi cuta. Wataƙila ma ni na riga ka mutuwa abba. bar ni cikin rudani ku sanar da ni ne yake faruwa mai sanya ya raina shi kadai nake so dan tun farko shi gaba ɗaya ma ni a na ma rasa abin da zan ce idan har za a yi abin nan ya zama dole da umar da kuma shi liman ki sanar da shi mummunan labarin da ni kaina ba na so in tuna da shi nabila zan iya yin komai akan abbana ko da hakan zai sa duniya ta juya mun baya kowa ya zage ni wani lokacin ba kaifin tunani ba ne yake sa mutum ya tuna abubuwan da suka faru da shi da zan abincin in ma ba a yi abincin ba ni duk abin da ga zama ta faɗa kada Allah ya sa ta abincin ni kadai ne ni kadai ne a cikin gidan idan dai ba za ki so mai ki sa yaji ba kada Allah ya sa a ci Mala Ali, yau Mala Ali kuma kai ne da kanka muke har gaisa. wallahi wato daga asibiti nake na je ganin likita to ka ta da ka ta ba ni da ko sisi ba wani abu da zan iya baka dan ga sai ga likita sai ka zo ka ce in baka wani abu ba ni da shi a'a ni ba maula ce ta kawo ni ba wato wani hadari aka kawo kuma sai na leƙa garin kallo sai na gashe dan uwanka ne da shi da matarsa da direban gurin aikinsu gaba ɗaya an kawo sirrinsu mala alwa da dan uwana kana da kun eh lawan ko kuma abdullahi mala abdullahi abdullahi na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abdullahi jiya jiya fa yazo nan fa ya raba mana kuɗi fa yanzu magana da kake faɗa yanzu yanzu nan wallahi ya dan Allah dan Allah mala daga cikin ke ban to faɗa ah, mutuwa da ganga ba ni ba sai kai ba ka sa kuka da mutum ya ga dan wansa na kuka ba dole ni ma sai kuka ba ne me ya faru ne ko mu shiga ciki abun ba na shiga ciki ba ne ai ne ne shiga ciki in ka shiga ciki me za ka yi yanzu yanzu na aka zo aka gaya mu cewa yayi abdullahi allah ya masa rasuwa allah ya da shi da matansa da yaron motarsa duk sun mutu wallahi wallahi raji'un to ina ya da ita an ce tana asibiti ba buka na mu tafi ba mu ci zama ba to to ni ma na gani haka din mu tafi ah! الله يبارك السلام عليكم وعليكم السلام بركة يا هوي الحمد لله لا يا ساي الله يقوي الله يقوي kuka za ka mai amfanin wannan kukan da kake ne zai dawo ne ya ya ya eh, mun yi rashin dawo fitar da muryar ne ba a so amma kana ta kuka sai ce mace ya hakuri so na yi shiru ya ya Allah ya ji kana da abdul ana ali ya hakuri ba komai hakuri ba mu daɗe da yi da ya ba da kuɗi ba kai sallama kuma daga murya ba a sadar shi sai ji kamar azaba ake yabi da zuba ba. azaba yake ji ai fitar da hawaye nan ba so ayyukan fitar da hawaye takardun kaddarorin alhaji baki daya iya da manya-manyan gidaje guda biyu da filaye guda biyar biyu ƙanana uku manya amma ba ma'aikatan banki sun ce sai an je da yasa sannan za su ba da kudaden da ya ajiye a banki ka ce haya abdullahi a shi yana da kuɗi sosai kenan abin duniya haka allah yake ikonsa kaga da yake allah ya tsaga da rabonmu ya mace guda ɗaya tak ya bari da namiji ne wallahi ko ƙanshin dukiyan ba za mu ji ba wai yanzu yaya kana nufin muna da kaso kenan a ciki uban mu ɗaya fa uwa ce kowa da tasa ta sai waya ne ko kuka mai tike ne ni ci zan sha ba zan ci wannan abun ba ai kaga irin ta tunda aka kawo yarinyar nan kullun sai ta sha shayi da biredi wata lokacin kuma har da kwai eh ta ki dumame da da kunu kuma mu shi muka saba da shi gaskiya to yanzu me abun yi eh ina jin na da mutala a cikin ajihun mara daki fa bari a so mata lipton da dan madara ko gaskiya a ciro mata za a so mata ina magana ki shiru kina jina gaskiya gaskiya a ba ta mutana wallahi ta ci mutana ko wallahi ta ci mutana bismillahir rahmanir rahim ku ji kuma abin da ga muku Allah da kansa shi ya raba gado a cikin alkur'ani kuma ku sani kafin ya fara raban gado sai da ya gargadi a cikin wata aya gargaɗi mai zafi ya ce lallai ku sani wanda suke cin dukiyar marayu a cikin zalunci to su sani suna cin wuta ne a cikin cikinsu za kuma ƙona su a cikin wuta mai haɓaka Allah ya tsare mu amin to amin sannan kafin a raba gado sai an biya masa dukkan bashi kan da ake bin sa har ma da bashin da Allah yake bin sa kamar wanda ya mutu bai fitar da zakka ba ai Allah ya gafarta mala duk an yi wannan kwanan nan ma ya cire zakka ya kawo mini nawa eh. gaskiya ne baya wasa da da irin wannan abubuwan da akan kari gaskiya yakan fitar da zakkarsa da komai da komai a lokaci to amma ito abu mai zai sauki tunda kun ce ita sabu guda ɗaya ce ko to sadaka wannan abu zai sauki to um, uwar kuɗi uban kuɗi a shi uba ɗaya muka hada da shi uwarsa ma ta riga baban mu rasuwa to kun ga ita ma an share ta gidan ba ita a ciki to sa ba eh matar shi tare suka mutu dai a mota wa ya riga wani mutuwa shi da ita eh shi dai sai da aka shi asibiti amma ita tun a can ta mutu kaga ta riga shi mutuwa kenan to tunda ta riga shi mutuwa kaga shi ma ita ma ba a zancen ta kenan tunda ko da minti ɗaya tsakaninsu ina fata amfanci ne ta riga mutuwa da shi to shi yake da gadon ta k'a ko yanzu ba ta da gadon sa ina ba ta amfanci ne to duk wani mai yanzu abin da za a yi za mu raba dukiyar nan gida biyu duk abin da mallaka ko gida ko mai shi ita shari'a abin da ke magana ta magana kuɗi ne a zo a raba a mai da shi kuɗi ko menene a mai da shi kuɗi a raba biyu ku ɗauki rabi za a ba ta rabi za a ba ku rabi ina fata mace ne in ko ba haka ba to a raba hudu ta ɗebi kaso biyu a ba ku kaso biyu kai ka ɗau ɗaya shi ma ɗau ɗaya. na fi son a raba hudun. kowa ya ɗauki nasa wannan mai sauƙi ne Allah cikin Abdullahi amma mm, mm. abin da za a yi eh. so ka zamu yi da gidajensa da komai duk da aka sani a zo a tare a yi musu kuɗi wanda zai mallaka ya mallaka lalle idan ma dai inda shari'a ta ce da shi aka yi mm. ita kuma yarinya tun da karama ce sai ku dubi zumunci tunda shi zumuncin na Allah ne ce a yi shi ku riƙe mata dukiyarta ku je ku sai mata abin da ya kamata wanda baya riɓewa baya lalacewa wanda har Allah ya sa ta girma a mallaka mata kayanta gaskiya ne ina fata mutum mm. ku sani ba zumunci rigima ne idan wallahi ku rike zumunci nan ba mm. ku rike ta amana ba ya kamata ba ce ku ne wa ku ne mata abin da ba ku yayan ku gaskiya ne saboda saboda eh dan uwan ku ce mm. ina fata an fance ku rike amana alaga mutum malam dama kuma alaga mutum malam ni muna da kusanci da shi sosai a lokacin ba babu ka me ka wannan magana ne anan to a wai ina zan iya rike dukiyar tata malam mun gode insha Allah za a yi wannan to shi tashi mu tafi to to to Allah ya albarka Allah ya albarka Hello. Hmm? Wato ka san da yake ni ina karka kasuwanci ko? Hmm. Ina ganin kamata yi a ba da dukiyar yarinyar nan ko? Sai in saka ta a kasuwa sai a juya ko? yalon eh, kaga kafin nan da shekara da in Allah yadda za a samu alheri ai kasuwa ce tab ai da a baka dukiyar nan ka rike gwamma an yi sadaka da su saboda kai azalimi ne ba wanda bai san ka a garin nan ba kai kanka baka san yawan bashin da ake binka ba shi isa na ga yaya abdullahi yana zuwa yana karɓo ni a police station duk duk wata ba za a yi wata ba sai yaya abdullahi ya je ya karɓo ni daga police station bukar ka rana ni ba wallahi zan sassaɓa maka zan ɓata maka rai ni in ba dan halin mutuwan nan ba ma me zai haɗa da kai a ganin tare da kai wallahi ba abin da kai sake mu kuma wallahi ba za a bar dukiyar labila a hannun ka ba wallahi sai dai araba ta ka bi daurabi bi kowa ya je ya juya nasa kowa ya sa a kasuwanci babu ruwan ka da dukiyar labila kai dai karbi naka ka san ka je ka ci gaba da sana'ar cacanka kai kanka dukiyarka ba don ka balaga ba ni ya kamata a ce na rike dukiya salamu ah, alaikum ya yake jin kuna abubuwa me faru haka a muna dan musu ne ina cewa ni zai rike dukiyar ina cewa shi zai rike dukiya ka san saboda sha'anin halin rayuwa to ai wannan mai sauki ne a samu wani ɗaya rike a cikin ko mm. ai a daidai a daidai kula dai sosai so kun san abun maraya sai a lallaba kun san Allah fa gori ma yake mana fa idan ba kula da su ba mu kanmu nan Allah gori ke akan rashin kula maraya saboda haka maraya ba sai naka ba ko na waye in ka gani kallon bai kuma kullum a cika dafa san kansa saman su uku Allah ina jin daɗin wannan wata musifa sai ta mana sauki ai abu gaskiya ne eh a kula sosai eh gaskiya ne eh, madalla kula fa madalla ai ba wani abu wannan eh abu ne mai sauki Allah ya saka yawa yawa ka ji abin da na gaya maka yawa dukiya ni zan rike a hannuna saboda ni ne babba saboda ne babba zuciyarka babu alheri baka unsa alheri ba a ciki zuciyarka burinka kawai ka ci kudin yarinya wallahi inda ina raye ƙarya kake yi Malam, yaran nan fa sun shirya ka fito ku tafi. ai tun jiya ma shirkin nan ba mai tun jiya da dare a kanan kwana bari ruwan ɗora sa kan a ca ba kawo ni ma a saka ni a makaranta sai kin ƙara girma kin kai kamar shekara tara zuwa goma sai in sake a makaranta kayya su ma fa wayannan din ba a biya musu kuɗin makarantar ba har yanzu to Allah ya kyale ta ni na gaji da zaman yarinyan nan fa a gidan nan na lura kamar yarinyar nan farar kafa ce da ita eh, ki duba irin ɗimbin dukiya da ma'aifinta na gada a wajensa da nawan da nata gaba ɗaya na rasa mene da su eh banda ɗan mashin da na saya sai ɗan basu suka da biya sai canjin cefane da na tsara na canja a gidan nan eh shawaran kuma na fara jaye da su amma kuɗin nan sama suka yi ƙasa suka yi duk na rasa mene da su to za ka fara ko dan na san yanzu sai ka ce ka siya min sarƙar gwal tunda kullum sai ka gorinta a cikin gidan nan kawo ni ma baba na hanya ce zai sani makaranta a abuja amma baya nan kullum idan ina bacci sai na rinka ganin shi ni da mama na kuma ina ganin kaina a makaranta ai nabila ke da abuja sai dai a mafarki eh a mafarki dai zaki ta ganin abuja kai ku zo mu tafi kai to sai ki tashi ke kuma ke da yake mara aikin yi ce tashi ki je ga wanke wanke can ki je ki wanke mun maza ya za ki nan gurin wanke wanke na ce ga kwanuka nan biki gani ba da ruwa a famfo nemi omo a gurin ki wanke maza kafin fito ki gama mun zaki raina hankali? Me ta yi? Fitsari ta sake mun malam, ka bar ni da ita. Wallahi ba ni ne ba, an jira mata ce sai ta ji ni. Sharri zaki mata ƙara mata. Kara mata shi. Kana jin sharri wannan yarinya har na rasa inda yarinya nan take koyan sharri a cikin gidan nan? Ƙara mata. Munafuka? Ni zaki Kima kwanciya a cikin gidan nan a katifa dai a gidan nan kin daina yin shi muna fukan yarinya ai ba dan zan karya yarinyar na ba za na ta yake ai wata ran sai ka daki yarinya yarinyar nan ko ballewa za ta yi ta balle ta ci uwa ki sai da ki rika kwana a waje kai ba za ki kara kuma sai kin wanke duk ran da kika sake min fitsari ma sai na danna kanki a katifa kin zuke shi tukunna Dan Allah ku ya wuri ba laifi na bane. Ta abin da ta yi ba? To fitsari ta a kwance, Muhammadu da fitar rana ta zauna har sai ta bushe sannan ta wanke kayanta sannan ta wanke tabarin sannan ta karya mama ba nabila ce take yin fitsarin bara mata ce mai yi kada Allah gafara can makaryaci kai da in ka kwanta baka san abin da kake yi ba sai an tashe ka kake tashi shine zaka ce to ni kadai ce nake zagaye a cikin kwadakin na san me fitsarin kwance na san wanda bai yayi umma yunwa yake ji a bani tuwo ko ba miya in ci kin ji munafuka yarinyar nan ko a'a ta kawai wai duk wannan abin da kaga tana yi da wayo sharri take so ta mun fa wannan yarinya wallahi wasu yaran tun suna ƙanana suke koyon munafunci wannan wannan kwai munafukan yarinya wuce da Allah ka je ka sha in ka sha ku tafi dalilin abin da zai sa ni in zauna ta wahala ne kadai ba da dai ka nema kanka mafita wallahi kana ji dan wani munafunci ma wai wannan yar tsuguguyar yarinyar yar kankanuwa da ita wai wan ba ta tuwon irin na jiya ba miya ka ji sharri ta daura min dan zani kuma a unguwa to kanki zai koma sharrinki ki السلام عليكم السلام عليكم Ni ne. Yawa. Lafiya Ina mai gidan na Ya fita kasuwa amma yanzu zai dawo cin abinci ɗan an kaɗan. To. To ba zama na zo yi ba. To lafiya? Eh. Kamar Nabila 'yar gidan marigayi Abdullahi. sai dai kuma naga kamar ta yi baki ita ce kuwa ita ce kun ga ta yi baki ko to ai sai kuma da ita fara na kawo ta ne nan da muku kwana biyu ta yi shekara ɗaya ko biyu tunda mu kaɗai ne danginta bai kamata a ce ta zauna a waje na ni kaɗai ba shi yasa na kawo ta don kuma kuna sallah don ko gaskiya ne ai rukan maraya lada ne na ji daɗin haka to ne zan koma to madalla a kai da mutanen gida a gaggaishe su da kyau mun gode mun gode Allah ya bar zumunci mun gode to na ji daɗin zuwanki gidan nan ha'a nabila ashe dama za ki zo mana gidan nan kullum na ce kawo ki ya kawo ki sai ya taƙin kawo ki na rasa me yasa ya na kina tsami tsami ne ko baki wanka ba ne kullum idan na cewa amma na zan yi wanka sai ta rinka cewa babu ruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada ki dami kin ji yanzu za mu je ki wanka ki shirya yanzu nan za mu je in miki wanka sai in canja miki kaya a'a ya naga kayan naki ma duk sun kamar sun mummutu ne mama idan da akwai dumami dan da zuwa wai ka wannan yarinya gidan nan a'a yaya ne ka ta ɗazu ya ce za ta ɗan zauna ta mana kwana biyu da wannan abincin ya kata a'a ni ce na siyo na dafa mata saboda na ga yarka ce ina ta sauri ma wai kar ka zo ka ce ko ba a bata abinci da wuri ba wannan taliyar ta zamani da kwai kika masa mata kika dauka kika bata To me a ciki bakar Ya ka ce fa. Tashi, tashi, tashi, tashi na ce. Ina za ta? Ni zai raina wayo wallahi ba za ta zauna a gidan nan ba. In ta zauna a gidan nan shege. Bukar, lafiya ka kuwa? Baka gane ta ba ce fa. Me haka na shiga uku. An ninki zafin ke ke abu shiga ki ɗauko min kayan yarinyar nan. In mai da ita ni zai gaya wa bariki ko ni zai gaya wa yawon duniya. Na rantse da Allah ba za ta zauna a gidan nan ba. shiga uku. Kai amu idan kika yi wasa akan yarinyar nan idan ba za ki bi ta ba Allah yi kodan. Na rantse da Allah. Da kowa kai da ce. Da kowa. Yarka ce fa. Ka tuna da irin alherin da mahaifinta ya maka a baya. Komai a rayuwarku shi yake muku. Amma yanzu a bayansa sakai da za ku masa kenan abu kin san halina wallahi zan sharara miki mali yaushe kika san halin dangantaka da take tsakanina da ubanta yaushe kika shigo cikin zuri'armu da kika san abin da yake faruwa a tsakaninmu kin san me lawan yemu to bari in gaya miki abin da lawan yemu dattijo yarinyar nan lawan ya handime ta ya hana ni ko sisi babu abin da na amfana da shi to ai taimakon ka yayi ai taimakon ka yayi da ya hana ka kaci dukiyar maraya me za ka yi da dukiyar maraya taimakona na yarinyar nan ko da halin da kake ciki za ka iya rike ta ba fita da kowa sai ku taimakona abu ban jagan nan kai tunani buka abu ba ni jagan nan ki mama ki zuba min abinci na a cikin leda an da na ce a Dan ya zo ki gaya masa daman shi ya ce zai rike ta ya rike ta da dukiyarta ni bai isa ya rena mun wayo ba wallahi ba zan rike ta ba lokacin da ya ce zai rike ta har nunawa ne ya dan san mun wani abu a cikin abin ya ke san mun ya kare kare ya rike abin sai yanzu dan rainin wayo zai kawo min ita ce ni zan rike ta an ki a rike ta ba za a rike ta ba to kamar yadda ka dawo da ita bukar haka shi ma zai dauke taimayin maka da ita ai lokacin da ubanta yana da rai kun fi kusa tunda ko jawara zai yi ai da kai yake yi asiya da sanni kika sake kika mun rashin kunya idan ba sai na faffasa miki baki ba Allah ya tsina dama can baki sani ba na tsane ki ba idan ba na tsane ki ba shege nake ki kanki da ni wallahi a faffasa miki baki a cikin gidan nan wallahi ƙarya kake baka isa ba wallahi wallahi baka isa ba ai ka san wanda ya ajiye ni a cikin gidan nan wallahi baka isa ba da wanne zai ji da wayannan ƴaƴan nashi guda biyu ko da wannan kazamar kai ko daga kai sai matarka saboda haka ka sa a ranka wallahi a kamar ta koma gidanka wallahi tallahi ka sake ku kawo yarinyar nan gidan idan ba duk sai ranku ya ɓaci ba Allah ya tsina kawai ƙara da da yarinyar nan wallahi sai na nuna miki ta ija lalle bukar kai wuyanka yayi kauri wallahi ke kuma bari in gaya miki ba za a baki ba kike tsitsinla ido kina kallo na na uban watan da to nan inda kike karki sake ki matsa daga gurin ki zauna anan yana dawowa zai dauke ke mai da ke ba za ki sha ruwan ba ko wuta ki so ba za a baki anan gidan ba banza aikin wofi wallahi bukar da ni kake zancen sai na nuna maka ni nake gaba da kai ba kai ba eh ya'yana ma yaushe yaushe na iya ci da su na ci da wayan wayansu zo mu tafi aikin banza aikin wofi eh ka bar ina ta wahala eh sai wallahi ba zai yi ba ita wani mu tafi kai ma wan ubanta ne matsayin mu ɗaya da kai idan ka ga yarinyar nan na karɓe ta to sai ka haɗa sai ka kawo min dukiyarta sannan zan karɓe ta shiga cikin gidan nan amma ai ka ci gadon ubanta na ci hakkina da aka raba aka bani kai bayan naka ka haɗa haddana ta eh na haɗa da dukiyarta na yi sana'a ba kuma shari'a ta yarda da haka kuma shirin kanka ne a harkar kasuwanci akwai faɗuwa akwai riba tun da na fara harkar nan faduwa nake to ba dole ka fadi ba ai dole ka fadi saboda ka ka sa kudi a gaba ka ci kwai ka ci hanta mm, mm, ka sha lemon kwalba ta yaya za ka ci riba kai nabila jike wajen kawon ki shiga cikin gida shiga cikin gida Allah in cika sake kika shigo gidan nan sai na taushi yana fasa muke nabila ni kika fito daga cikin gidan nan sai na naushe kikin su ma shiga ciki gidan na ubanta ne ta shigo ta shiga sai tun ba sai ton shiga ciki na rantsa da Allah Kai, yaya kai yaya ina ganin mutuncinka na rantse da Allah zan batar da kai ba wannan wallahi sai ta shiga gidan nan in ta shiga gidan nan shege ne shiga wallahi ba za ta shiga ba zaka bar sun kunya ne eh, na yi maka rashin kunya eh? ka je ka kawo dukiyar ta ka kawo wallahi yarinya ne ta shiga gidan nan wallahi ba za ta shiga ba saboda me wallahi ba kwandalar ta a hannuna na rantse da Allah ba za ka saka min alaƙaƙai ba to na kudin ta da me zan ci sai ta shiga sai ta shiga gidan nan kai rashin kunya zaka yi ina ganin mutuncin ka kar ka gani kar ka gani wallahi tallahi ba kwandalar yarinyar nan a hannuna wanda kai ka karɓi kuɗin ta wallahi ba za ta shiga sai ta shiga gidan nan in ta shiga kai buga za ta shiga gidan nan yaya yaya ina ga ya maka fa ina ganin rashin kunya zaka mu na yi maka eh, rashin kunya na yi eh, maka wallahi sai ta shiga gidan nan ta shiga Allah ya kona ni wallahi sai ta shiga in ta shiga Allah ya kona ni na me wallahi ba za ta shiga gaban waje fa gaban gaban eh kai kai kai wani yarinya karama ce me kai haka ko me te muku ai bai kamata a ce ana wannan shilla shillar da ita ba eh gaskiya ne alhaji gaya musu gaya musu wallahi tallahi waɗannan mutanen ba su da imani kuma ba su da tausayi in ban da wannan ƴar karamar yarinyar haba dan Allah ko za ka ɗauke ta ne ai da ba dan ba ni da ƙarfi ba kuma mace nauye nauyenta na da yawa ni kaina da ƙyar nake rike gidana wallahi da na ɗauke ta wai yanzu ku dan Allah ya wannan yar karamar yarinyar marainiya marayu da mutane ma da wasu dangantaka da su suke so su karbe su don samu lada amma shine ku yanzu ba za ku iya rike yarinya nan ba wai shin me ma yarinya nan taimako ne kinga zo me yake damun ki kaina ne yake ciwo a sani ni ma a mota in je in ga umma na wai wani ya gaya min me yake faruwa ne wai me yake faruwa maraini ya ci yarinyar nan yau iyayenta kwata-kwata bai fi shekara ɗaya da mutuwar mahaifinta ba wa'annan kuma yayyen mahaifinta ne amma sun kasa rike ta sai sun dage sai dai wannan ya ce wannan ne zai rike wannan ya ce wannan ne zai rike kuma ga gadan mahaifinta ta sun cinye ka gaya wanda ya ci dukiyarta ne can ba ni ba ko ba za ta shiga gidana ba gaskiya ba ku kyauta ba gaskiya ku kyauta ba marayu da kuke gani mutane kokari suke yi ma a ce ba su dangantaka da su amma sun dauke su rike saboda samu lada kuna nufin kai yanzu baka rike ta ko kai baka rike ta ba ai ga ta nan sai ka dauke ta maganar banza maganar wofi sai an ce a dauke ta sai kowa ya ja bakin sa gum shikenan ni idan za ku ban min ita zan rike ta to tunda ni ba zan rike ta ba ko ma waye zai rike ta rike ta ni dai ai ba zan rike ta ni ma na gaji in kana so ka rike ta ni ma na gaji gida na bodai ni zan rike ta amma dan Allah ku haɗa da mutum ɗaya zamu je wajen 'yan sanda a rubuta a rubuce in karɓe ta a wannan kai ka sani ko ka je wajen 'yan sanda ko kar ka je ba abin da ya shafe ni ne malam zaka raka ni mu je wajen 'yan sanda in ya so in karɓi takardar a rubuce insha Allahu alhaji zan bi ka amma ba ka da imani wallahi kai ka san shi ku haɗa da wani ne kai ne matsiyaci kai matsiyaci ya bar gidan nan da Allah kai kai ka bar kobar gidan zaka ka bar kobar gidan na ya ka bar kobar gidan na shikenan ta ka ta kawo ban ci ba ba wanda ya sai sani ci bar kobar gidan na san abun duniya cinye du komai kai kawai kai kai mun je wajen wanka ya sa saura kai ba shi ma ya samu to nuna mun gurin da zan samu alhamdulillah na gode da wannan kyautar da kuke min tunda nake a rayuwata ba taɓa min kyauta irin wannan ba da ina da 'ya'ya guda ɗari na wani kaina idan zan samu marayu guda goma wallahi sai na rike sa gidana zan iya kuma hana nawa abinci in ba wa maraya abinci kun yi sakaci wato tarin lada ne yake tare da ku ku sani ba ku yi watsi da shi kuma wallahi za ku da na sani ko ba da iko ba ji ba to Allah ya baka iko ne madalla mun gode Allah ya saka da dai sai ya kara gaba um bawon Allah mu je mota Allah kai man sallame ka a ma ina so na yi tarayya cikin wannan ladan wallahi tallahi ka bar shi alaji fata da ne Allah ta ka riko kuma Allah Allah ya ƙara maka buɗi a harkokinka ya ƙara ma buɗi na gode sosai kuma gaskiya kai ma mai wayo ne ofisa bismillah mu je sai aje ka ko bismillah shiga sai an duba ka lafiya ka lafiya ita gaba ta kai ta kai sai kallon kaza kake yi kaga kazin nan da kake kallo kake haɗe yau a cikin motar nan sai da na ci nan shi yasa ka ji karɓar kuɗi wannan lahira ta nufi ya Allah ai wato saboda halin da na ga yarinya a ciki da muka shiga mota muke tawa hawaye ne hmm. alhamdulillah Allah mun gode maka da ka kama na arziki har cikin gidan nan mu je ya ta ammi wanka kin ji daga yau insha Allah kin yi ban kwana da bakin ciki kuma ba za ki taba neman wani abu ki rasa ba in Allah da ba za ki sake haduwa da babu ba domin na san mijina kin yi sa'ar uba <laughs> ni ma kuma na san matata duk wani kula da ki za ta yi Allah kina mata wanka sai mu je da ki sa'a ya aka ki kasancewa na zo ya ai ko bacci nake ai sai na in dai na ji motsin ka dawo ka sai na fa Allah sarki na bila ya bi eh, ne To, alhamdulillah dama aure a musulunci baya tabbata sai da abubuwa guda hudu wala nikahin illa bi waliyin wa sadakin sannan kuma ga siga sannan a samu shaidu wadda za su shaida wannan siga to alhamdulillah ga kuɗi naira dubu goma kamar yadda ka umarci na nabi da ta ɗauko cikin kuɗinka ta kawo Alhamdulillah saboda haka ga sadakin ki. don haka nabila ta naɗa ainihin mubarak ya zama waliyi a wurinta na makarantar islamiyya da malaminta na makarantar islamiyya shi kuma zai baka ga shaidu don guda biyu haddani na uku za mu shaida batun rashin lafiyanka da ita ta amince za ta aure ka haka babu laifi yanzu ni ne zan nemi auren nabila a gurin wani ka yi haƙuri nan shari'a ne abba ka yi haƙuri ka daure ka taimaka a yi wannan al'amarin ni sani ahmad na neman auren nabila a wurinka malam mubarak kan sadaki naira dubu goma alhamdulillah ni mubarak waliyin nabila na ba malam sani ahmad auren nabila a kan sadaki naira dubu goma malam a ɗaura masu aure to alhamdulillah to jama'a sai mu shaida jama'a kun ji to to alhamdulillah mu tare mu yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba dan na ji wannan labarin a hannun a ka ba da ba wanda zai kafa min hujja in kasa la'antar nabila da ita da marikinta amma wannan labarin da ka bani na rasa ma abin da zan faɗa wallahi kamar yadda ni ma na rasa me zan faɗa a lokacin da na ji labarin faruk sai kai haƙuri da abin da ya faru ƙaddara ce allah ya aiko mana da ita sai mu rungume ta mu bar wa allah ikonsa to amma hajiya zainab ta zo nan a fusace wallahi hankalinta a tashe akan wannan abu da ya faru asali har take gaya min cewa ka je ka ga 'yarta aliya ku daidaita kuma sannan kawunka ya a baya ka san ya ce ka je ka ga Aisha ka kifir ka bijire to wa'annan kaga Aisha ita ba ta da matsala ka je ka gani da aliyar da Aisha duk wacce ka ce kana so ba wanda za a hana ka ka je ka duba ka aure su ba za kuma a daɗe a ɗan wani lokaci ba faruk ba sai fi daga nan wata zuwa wata ɗaya ba kila ma zo ƙasa da ma wata ɗaya za a iya yi gaskiya umma ba na tunanin yanzu zan iya yin wani aure nan kusa saboda duk yadda na aura nan da shekara ɗaya ko shekara biyu ma to ba za ta taɓa gane kaina ba hasali ma za ta zarge ni da cin amananta ko kuma rashin kare mata hakkokinta na aure. ni shawarar da na yanke umma zan nemi makaranta a egypt ko a wasu kasashe na turawa tukun yin phd dina tunda dama ina da planin ɗin yin hakan ko da na yi auren ba wani dadewa zan yi ba zan tafi in yi karatu tunda haka ta kasance kawai umma zan concentrating kawai akan karatu na kawai yanzu wato kana nufin cewa ba za ka yi aure ba kenan don ka ya isa haka kin ji nabila ya isa to um, ka san direba tun azina ne yana jira ran dauko maka kekenka sai kai ka mota dan na san war haka likita yana asibiti ni wani abu ne yake bayan mamaki wai ba ke jin nauyi na ne <laughs> a bakina ai dole in ji nauyinka amma ina kokarin sabawa lasari Allah ya miki albarka amin amin Nabila kenan yau kuma a falo kike so ni kallon ai na san kana son kallon channel din saudi kana son kallon ɗakin Aba, to na ka daɗe baka kalla ba shi ne ce yau bari fito da kai ka kalla na sarki kamar kina cikin raina kuwa. Ai kullum a cikin zuciyarka nake abba. Ban taɓa fita ba. San da gori, Allah miki albarka. Amin amin abba. Ana ta shirye-shirye sai ɗauki ake za a tafi. Ina ta sallah ma Allah Allah nake in samu idan da sallar zo in same ka. sai ɗauki kake za ka tafi ko? Ita da ban sanyi nisa da ke da. Amma dai kawai dai a liman mana addu'a dai Allah dai tabbatar da alkhairi a cikin al'amuran. To wai mashin waje ma kai ka iya ɗin ne. Abokina Kabir. Shi na waya zai zo ya ɗauke ni sai in je sauke. Addu'a kan dama ai kullum yin ka nake yi. In dai tafiya ita ka fi masalaha ka fi sa ka kwanciyar hankali. Sai a yi addu'an Allah ya kai ka lafiya. Kai ka lafiya. Alo Kabir. To. ok kana kofar gidan to kenan ga nan fitowa ga nan fitowa ba sai ka shigo kawai tsaya nan ba Allah dai tsare daina kuka ki yi haƙuri mu namu mu ba da magani ne kawai amma tayar da mara lafiya wannan na Allah ne ba kuma wai maganin da muke badawa ba ne zai sa ya samu lafiya a'a wannan daga Allah ne ki yi haƙuri zai zo ka tafi ka banda a cikin wannan duniya ina zan sa kai na babu kai babu umma idan kin ce za ki fita da shi waje ba zan ana ki balabina amma duk abin da muke yi masa a nan shi ne za a yi masa a can saboda zuciyarsa cike take da tunani shi ya sanya jininsa baya sauka sai an yi masa allurar bacci na shiga uku ki haƙuri namila ni na san cewa abin da abban ke faɗa maki gaskiya ne ba za ki taɓa rasa masoya ba ki yi haƙuri Nabila, Nabila ko bacci kike ne? babaci ci nake yi ba. Ki tashi in miki wata nasiha. Na tashi abba. Bayan makokina. Na so ki je garinku. Ki nemi dangin mahaifinki. Kin shi. Mai yiwu akwai wanda suke so su ganki a cikinsu. Kira likita. Likita! Bashi, bashi. Na ila ila. Muhammad Sul. Sallallahu wata biyu da aurenki na wani ƙasar na nemi phd a scotland na yi shekara uku a cikin shekara ukun da ne kwata-kwata bai fi so biyar na zo gida ba amma umar ka yi aure ne ba yi ba amma me yasa ni ma ban sani ba kawai auren ne na ga na cire shi a cikin tsarin rayuwata